وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجوها إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار وبار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan haka ya bude godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komi wanda a cikin ikon sa da hikimar shi da hukuntawar shi da tsarawar shi da kaddarawarsa ya kawo rayuwar mu a wannan rana yau muna ranar alhamis sha ɗaya ga watan ramadan shekara ta hijira annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1440 daidai wanda ya daidai da sha shidda ga watan biyar biladiyar haihuwar annabi isa ɗan maryam shekara ta 2019 yau ma kamar kullum allah subhanahu wataala ya sake haɗa mu a wannan majalisi na tafsirin alƙur'ani mai girma a wannan lokaci na dare a cikin wannan unguwa ta gangarawa a cikin wannan ƙaramar hukuma ta mu fashi wanda jiya mun tsaya akan aya ta 65 za mu tashi akan aya ta 66 a cikin suratun namli Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bal a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون ألا يأتي بل بمعنى حل ألا يأتي بل أي ده حل شنوي ادارك علمهم في الآخرة شن من الناس يا ya bibi الأمر لا يراني ya kuma haɗu da wannan ilimi nasu ya haɗu da al'amarin lahira a nuna an waqati maji'iha da aka ne suke yin tambaya a akan a nuna sai a tambaye su an iha maji'iha kan lokacin zuwanta A ma wasala ilmuhun fi umuril akhirah ilminsu bai kai zuwa ga al'amuran lahira ba ta yas'alu an waqati maji'a har ya kai ga cewa ma wai za a tambaye su ko su yi tambaya kan lokacin zuwanta bal hum fi shakkin mina a'a su suna cikin shakku ne game da ita lahira din ai bal abdala wusulu ilmihim bima fiha wannan ya canza kaiwar iliminsu zuwa ga abin da ke cikin kiyama ne humfi shakki mina su suna cikin shakka game da kiyama game da lahira amin iha suna da shakku game da afkuwar tashin kiyama bal ai shakki yamma. fi a a'a sabanin shakkunsu din ma a bisa faruwa ko afko kiyama hum minha amun su makayi ne game da abin da ya shafi kiyama ai jahiluna biha albatta sun jahilce ta baki da min amal asali daga abin da ya shayi amal qalb makanta zuciya wa huwa ablagu mimma Abla. wannan kuma ya fi kewa makura? a wajen nuna su fiye da abinda ma ya gabace shi wal aslu abinda ke asali maimakon amun ai umyun makahini is tafkalatil damma alal ya damma ta yi nauyi ne a kan ya'un ta taqallat ila al-mim da aka sai aka cire ta zuwa ga mimun maimakon ya'un din sai aka juya ta koma zuwa abin da ya shafi a mimun maimakon ka ce umyun ko amyun to sai a ce amun kawai ba da haski kasrata bayan an share kasrata ai fahum la yutrikuna da Laila, abu abin da ake nihi ba za su iya riskar ababen da ke nuni game da ita kiyamar ba listilali basairihim saboda gurbatar basirarsu ba za su iya gane haƙiƙanin yaya kiyamar za ta kasance ba ko dalilan da ke nuna tabbato samunta Allah ya tsare mu sai Allah ya ce wa qala allazina kafaru ورضك وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وعباؤنا أئذا كنا ترابا وعباؤنا يخرجون وقال الذين كفروا ومن سكا كافر تيما الله سكا في إنكار البعث لإما لأماهم فأودا إنكار تاشن قيامة سبو دمكان تنسو من الساعة قبل الأمر تاشن قيامة سكا تي إذا كنا ترابا yanzu idan mun zama turbayar ƙasa wa aba'una da iyayenmu a inna lamukhrajun shin mu waɗanda za a fidda ne minal kuburi daga kaburbura haza bayanu bayanun lijali bil'afira? wannan kamar bayani ne game da jahilcin su game da al'amarin lahira wa ma fi hamil ba'ati wa gairi da abin da ke cikin kiyama ɗin da tashin kiyamar na tashi da kuma abin da ya shafi waninsa saboda jahilcin su game da lahira da abin da ke cikin lahira ɗin na tashi da za a cikin kabari da abin da yake na tsayuwa gaban Allah da hisabi da makamantansu sai Allah ya ce laƙar wa'adna لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير Allah ya ce laqad idna suka ce haƙiƙa an mana alƙawari haza na wannan al'amari na hannu aba'una mu da iyayen min ƙablu kafin haka in haza ai ma haza wannan abin ba wani abu ne ba wanda kace gaya mana illa a al-awwalin sai dai tatsuniyoyin mutanen farko jam'u asura bizam wannan jam'i ne na tsof da dumma ai ma saƙara min al abin da ya zamanto an rubuta an zana na shi ne kawai kake gaya mana ai kafin haka ma an dama an gaya mana irin wannan an gaya mana za a tashi kiyama ko ba mu ga an tashe ta ba kaga suna inkari Allah ya tsare sai Allah ya ce قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين Allah ya ce kul ka ga musu kace ce siru fil ardi ku yi tafiya a bayan ƙasa fanzuru ku je ku gani kaifa kana aqibatul mukazzibin kaifa kana aqibatul mujrimin yaya ƙarshen mujrimai ya kasance bi inkarihi ta hanyar inkarin da suka yi ma abin da ya shafi a kiyama wani halakuhun bil'aza ƙarshen nasu shine halakar su da aka yi an halakar da su da azaba wasu isaluhun da shafe su da aka yi Walan yaj'alu khala'ifa mislakum sannan kuma ba su sanya wani abu wanda yake khalifofi ba kamar ku wa'iza an kartumu antum in kuma ku yi inkarin wannan al'amari tusiruna mustasili za ku kasance waɗanda za a share ku a bayan ƙasa mislahum kamar su, summa sala ta'ala nabiya sannan sai Allah sarki ya lallashi annabinsa wa sabbarahu ya ba shi haƙuri ya furta da shi ala inkarihim akan inkarin su wa qala sai Allah ya ce wala ta san alai wala ta wala ta dan alaihim wala ta qul fi dhikrim mimma yamkurun Allah ya ce wala ta san alai kada kai bakin ciki akan su ai ala adam imani akan rashin imanin su wala ta qul fi dhikrim kar ka kasance a cikin gunci mimma yankuro game da abin da suke yi suke yi na makirci ai ai la himma bi makrihim kar ka damu da abin da ya shahi makircin su alaika wanda suke yi a gare ka fa inna nasiruka alaihim mu za mu taimake ka a kansu karka damu da su Allah ya ce wai kuluna ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين الله يتوى يقولون سنة متى هذا الوعد ويشير وانا القول زيز بالعذاب عذابا إن كنتم صادقين فيه in kuka zance masu gaskiya a cikin abin da kuke faɗa za su rika yin wannan a lokacin da ake kiransu zuwa ga al'amarin imani da Allah da imani da tashin alkiyama suna cewa to shi ne wanda alƙawari zai zo in kun karance masu gaskiya kul asa قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون الله يقول كتير يا محمد عسى أن يكون ردفا akwai yiwuwar ya kasance kusa ai kurbi kurbin kusa da ku ba da lazi tastajilun sashen abin nan da kuke gaggawar afkuwarsa da zuwansa fa hasala li alqatlu bi badar to kawai sai ga kisa ya faru da quraishawa a yakin badar wa baqil azab yatihim ba'da al sauran kuma azabar za ta zo musu bayan mutuwa Allah ya tsare sun ma kaba alama su kaddama sannan Allah madaukakin sarki sai ta akiri akan abin da ya gabata fa qala sai ya ce wa inna rabbaka wa inna rabbaka lazu fadlin 'ala an-nas walakinna aktharahum la yashkurun Allah ya ce wa inna rabbaka lalle ubangijinka lazu fadlin 'ala an-nas ma'abocin falala ne ga mutane wa minhu ta'khirul azab an kufa. na daga cikin falalar Allah din wanda yake yi jinkirin azaba da yake yi ga kafai walakin na aka sarhum la yashkuru sai mafi yawancinsu ba sa yin godiya falkufaru la yashkuru na takirar azab su kafirai ba sa gode ma jinkirin azaba da Allah yake jinkirta musu li inkarihim wa qu'a'a uqu'a saboda suna yin inkarin afkuwar wannan azaba ɗin Allah ya ce wa'annan anna وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون الله يقول وإن ربك لا لا أبيجدك لا يعلم ما تكن صدورهم yana sane da abin da zukatansu suke ɓoyewa ai tukfi abin da zuciyarsu suke ɓoyewa wa ma yu'linun da abin da suke bayyanawa bi alsinatin da bakunansu Allah ya san haka sannan ya ce wa ma min وما من غائبة في السماء والأرض إلا في Allah ya ce wa ma min ga'iba babu wani abu wanda yake ɓoyewa fi sama'i a cikin sama wal ardi ko ƙasa alha'u lil mubalaga wannan ha'u ɗin. ta zo ne don mu kaiwa makura a wajen abin da ya shayi magana ai fi shay'in fi gayati alkhifa babu wani abu a cikin kaiwar shi makura na boyuwa alal nasu ga mutane illa fi kitabin mubin ba ta sai aka rinci a cikin littafi wanda yake bai bayyana da abubuwa shi ne bayyanannen littafi huwa lauhul Shi ne littafin lauhul mafus wa maknunun ilmuhu ta'ala kuma a cikin shi akwai abin da ya shahi ilimi na Allah maɗaukin sarki wanda Allah maɗaukin sarki ya tattara ya rufe a ciki wa ta zibin kuffa daga ciki ma akwai azabtar da kafirai dalla ya ce إن هذا القرآن bani على بني إسرائيل أكثر الذي fihi yakhtalifun Allah ya ce inna hadha alquran lalle wannan alqur'ani ya qussu ala bani isra'il yana ta ma bani isra'il almawjudin fi zamanin nabiyina sallallahu alaihi wasallam waɗanda aka samu suke nan a zamanin annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana ta musu aksar ladihum fihi yakhtalifun mafi yawancin abin da suka karance suna saɓani a kansa ya nemi su bayanin wannan abin ai bayanu ma zukira bayanin abin da aka ambata alawadi arrafi a bisa huska abin da ya shafi abu mai ɗaukewa lilkilafi bainahu abin da ke ɗauke saɓanin da ke tsakaninsu walau aka bihi da sun yi riko da wannan abu wa aslamu sun musulunta da sai ɗauke musu saɓani da ke tsakaninsu wani da kana yazidul ulama ilman hatta yartafi khilafahum idan to har ya kasance yana ƙara ma malamai ilimi har ya ɗauke saɓaninsu faljahilu min arab min babi aula jahilin da ke cikin larabawa shi ya yi ma alƙur'ani ya ɗauke ma saɓani lauta masa kubihi da sun yi riko da alƙur'ani da ya ɗauke musu wannan saɓani da aka alƙur'ani shi ne zai ɗauke ma al'umma saɓani ma da ba za a karanta shi a fassara shi a bayaninsa dalla-dalla da manufar saukansa wadda Allah ya saukar. Allah ya ce, وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين الله يقول وإنه للي شيء القرآن لهدى شريعة من الضلالة دقبتها wa rahma kuma rahma ne ga mu'minai min al'azab daga azaba yana kare su yana janye su daga fada ma ita azaba a lokacin da ya zama sun rike shi sun yi imani da shi inna rabbaka إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم الله يقول إن ربك يقضي بينهم lallai ubangijin ka zai hukunci a tsakaninsu bainal mu'minina wal kuffar tsakanin mu'minai da kafirai yawmal qiyama ranar tashin alkiyama bi hukumihi da hukuncinsa ai bi adlihi da adalcinsa wa huwa al-aziz kuma Allah madaukakin sarki shine mabuwayi al wanda yake rinjayi al-alim masani ne ilimi bima ya kun fi game da abin da zai hukunci a kansa fala yumkinu ahadan mukhalafatahu bai yiwuwa ga wani ya saba ma abinda Allah ya hukunta kama khalafal kuffaru fi dunya anbiya'ahum kama yadda kafirai suka saba ma annabawansu a nan duniya sai Allah ya ce فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك إنك لا تفلح تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي الأمي أن ضلالتهم نعم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون sai Allah madaukin sarki yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama inna rabbaka yaqdi bainahum to bayan ya yi wannan Allah ubangijin ka zai yi kunci tsakanin su sai Allah subhanahu wataala yake ce manzo Allah fa ala Allah kai tawakkali ga Allah ai bi. ka amintu da Allah innaka ala alhaqqil ala alhaqqil mubin lalle kai kana akan alhaqqil mubin gaskiya wacce ke bayyananna addini bayyin ne addini bayyana ne. fal'aqibatu laka bin nasri alal kuffar da ƙarshen al'amari naka ne ta hanyar cin nasara da zaka yi akan kafirai summa raba ta'ala amsalan lahum Bilmauta, Wani wa bis summi ummi sannan Allah sarki ya buga misalansu cewa sun yi kama da abin da ya shafi matattu da kuma abin da ya shafi kurame da kuma abin da ya shayi makafi fatara sai Allah ya ce innaka lalle kai Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallama la tusmi'ul mauta ba za ka iya jiyar da matattu ba wa la tusmi'u summa addu'a haka ma ba za ka iya jiyar da kurma kira ba idan ya zamanto wannan kurman wallau in sun jiya baya mutu-biri, suna masu bayar da baya ai bi tafsifil hamzataini wa quri'a bi tashil thaniya bainaha wa bainal ya cewa iza du'a a iza ana karantawa da taƙiƙin alhamzojin guda biyu iza a wala tusbi'u summa du'a a du'a a iza duka alhamzojin guda biyu a karanta su du'a a iza an gane sannan kuma wa ƙuri abi tasirin saniya baina ha wa bainar ya akwai ana karantawa da tasiri na alhamza ta biyu wanda tsakaninta da yawon a ce wala tusmi'u summa du'a a wiza an gane ko yin za haka da ana karanta shi wa ma an ta bihadil umi an dalalati Allah ya ce kuma kai ba za ka iya shirya da abin da ya shahi al'umi makaho ba ko makahi an dalalati a bisa su in tusmi ai ma tusmi isma'a ifahamin wa kuburin babu wanda za ka jiyar jiyarwa ta fahimta da ansa illa man yu'min ri'ayatina sai wanda ya imani da ayoyinmu alqur'an shine alqur'ani fa hum muslimun kuma suka zamanto musulmi ai suna, bi tauhidillah wa suka zamanto masu tsarki zuciya ta hanyar tauhidi da ta Allah aw ƙaduna li amrihi ko kuma wani suke jawuwa zuwa ga al'amarin Allah wa muntahuna an nahihi ta'ala kuma wani suke hannuwa a bisa hana-hanan Allah maɗaukin sarki su ne kace iya jiyarwa ayoyin Allah har su fahimci ayoyin har su ɗauki ayoyin har su imani da abin da waɗannan ayoyi suka zo da su. Thank you. <laughs> so zai bukana su insha Allah su Allah ke mu gobe da fata Allah subhanahu ta'ala ya samu abin da makaranta din albarka saboda ta taso hadari da tsana insha Allah su Allah kai mu Allah shi tsoci amin اللهم صل da محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم احسنا فيما عليك وعافنا فيما عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا وفي عنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي ولا تقضي من في تجعل القرآن عليم وقال